sha shida ga wata ko ga watan biyu watan safar hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara 1443 wanda yau din ita ce ranar 23 ga watan tara shekara ta 2021 allah tabaraka wa ta'ala cikin yaddarsa da amincewarsa ya tara mu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na abu zar gifari da ke nan garki a nan babban birnin tarayya abuja don ci gaba da karatun wannan littafi na a tarbiyyatu ala manhaji ahalin sunnati wal jama'a idan yan uwa ba a manta ba <clears throat> wannan shine darasi na 38 darasi na 38 a baya an yi bayanin cewa za a gaya mana wasu abubuwa almu'ahilat wasu gaɓoɓi da suka cancantar da sahabbai ko suka mallaki mai suka damƙi komi suka samu nasara duniyar da ake mawa suka karbe ta addini ya zama komi yana hannunsu akwai wasu abubuwa da suka yi wanda na faɗi wannan a baya kuma ina maimaitawa wallahi jama'a billahi azim babu al'ummar da za ta yi waɗannan abubuwa guda goma sha shidan nan da aka lissafo face Allah ya damƙa mata duniya wallahi jama'a in dai al'umma za ta bi waɗannan abubuwa to babu wani abin da zai buwaye ta duniya duk wani abin da ake bukata zai zo hannun al'ummar kama tun daga addini da kuma abin da ya shafi duniya tunda kaga ai in ka karanta faɗin Allah ta'ala inda yake maganan cewa abin nan eh, eh, wa'adallahu alladhina amanu wa amilu salihati ko la yastakhlifannahum fil ardi kaga daga cikin ayar abin da nake so in ciro Allah ya ce wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadalahum Allah ya alƙawarin zai ba su dama su yi addinin da ya yadda su yi a yau muna musulunci irin wanda turawa suke so mu yi muna musulunci ga mu amma yadda turawa suke so mu yi musuluncin haka muke yi muna yin musulunci ne 'ya'yanmu su fita tsirara da ɗan siket su tafi makarantar boko haka ne ko ba haka ba eh wannan abin gashi yana mana bakin ciki ba dare ba rana mun iya canja shi ɗaya kenan duk abin da ka sani a rayuwarmu to turawa ke tafiyar da shi su suka zaɓi ranar da za a yi aiki da ran da za a yi hutu ranar juma'a akwai aiki don haka mutum zai tafi sallar juma'a ne da gudu da sut a jikinsa da yadda duma ya samu ya wurgar da ita ya bi sallah da ƙyare tashi ruga da gudu ofis ba haka abin yake ba wannan fa a ƙasar da musulmi ke da rinjaye kenan ko ba haka ba kuma ba mu iya cewa a canja ba kai idan ma aka ga lalacewa matakai lalacewa sai wani arne sa bakaken kaya je tsaya kotu ya ce yana karan musulmi me yasa aka sa arabic arabic a jikin kuɗi don haka a cire saboda ya gano cewa waɗannan musulmin ba masu amfani ba ne don haka sun yanka sun ga jini ko to yau an waye gari wani yana cewa a cire nasrun minallahi a hular soja ko ba haka ba to ina gaya maka in aka cire to ana nan wata rana wani zai ce a daina kiran sallah a speaker sai a ce to dan a zauna lafiya a daina sai a daina duk wata sha'ira min sha'airi dini ana tafiya suna cire ta kuma malaman mu ne za su fito su ce gaskiya ne don a zauna lafiya eh kwarai kuwa ana nan dai walantar da kal yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahum taken yana nan cikin alkur'ani duk sadda ka koma za ka same shi yahudu da nasara ba za su taɓa jinjina maka su yabe ka ba sai radda ka bar addini ka shiga nasu eh a hankali ana tafiya ana aji abu ɗaya a hankali to yanzu za mu shiga karatun abubuwan da suka cancantar da sahabbai suka samu nasara ana ganewa wala Allah muna yi ko ko mun yi baran-baran da abubuwan to mu ne za mu ga wani hali muke ciki kuma ya za mu yi na farko dai ta'azimuhum li amrillahi azza wa jalla wa amri rasulihi girmamawarsu ga umarnin Allah da umarnin manzan Allah girmama ta'azim girmama umarnin Allah da umarnin manzan Allah in dai sahabi aka ce masa Allah ya ce to abinda Allah ya ce din nan shi za a yi in dai sahabi ne aka ce masa manzon Allah ya ce to abinda manzon Allah nan ya ce shi za a yi kuma sahabban ba maza ba mata ba dattawa ba matasa kowane daga cikinsu in dai umarnin Allah ya iso gare shi to yana aje abin da yake son yi ya bi umarnin Allah in dai umarnin manzan Allah ya iso gare shi yana aje abin da yake so ya bi umarnin manzan Allah to wannan abu da suke yi ta'azimuhum li amrillah girmama umarnin Allah da umarnin manzan Allah to yana daga cikin abin da ya kai su tudun na tsira kana sahabatu radiyallahu anhum sahabbai Allah ya kara musu yadda sun kasance yusari'una ila tanfidhi awamirillahi azza wa jalla suna rige-rige suna gaggawa wajen zartar da umarnin Allah idan Allah ya ce a yi suna rige-rigen yi idan Allah ya ce a bari suna rige-rigen bari una ila tanfidhi awamirillahi azza wa jalla wa awamiri rasulihi sallallahu alaihi wa sallam suna gaggawa da rige-rige wajen zartar da umarnin manzan Allah ko me yasa amalan bi qaulillahi azza wa jalla suna masu yin aiki da wannan aya faɗin Allah ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu Allah ya kira ya ce ya ku masu imani haka ne ya ku masu imani atiullaha wa rasuluhu ku yi wa Allah biyayya ku yi wa manzon Allah biyayya ana ganewa ya ku masu imani ku yi wa Allah biyayya ku yi wa manzon Allah biyayya wala tawallaw anhu wa antum tasma'un kada ku ba Allah baya kada ku ba manzon Allah baya alhali kuna jin kira daga Allah kuna jin kira daga wa daga manzon Allah kaga wannan aya sahabbai sun yi aiki da ita tabbas alkur'ani ba zai amfane mu ba aya aya muka ɗauke shi ko jumlatan sai radda muka yi aiki da shi da wanda ya rubuta alkur'ani da ka mutumin da ya zama alaran magangaran kafi gwani ya rubuto alkur'ani da ka da wanda ya san ƙira'o'in alkur'ani da riwayoyin alkur'ani da wanda ya fi kowa iya fidda haruffa daidai ya iya tajwidi ta tsibikinsa. da wanda duk hidimar da yawa alkur'ani da wanda ya siyo ƙur'ani ya cika masallaci kai duk abin da za ka yi wanda ya nasara a cikinmu shine wanda ya aiki da alkur'ani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce yi uta bil qur'ani yawmal qiyamati wa ahlihi ranar tashin alkiyama za a zo da wannan alƙur'ani da mutanen alkur'ani masu karatunsa almajirai masu karatunsa alarammomi masu karatunsa malamai mata yara duk wanda ke karanta alkur'ani za a zo da shi ga shiga ƙur'anin to sai a ware a ce allazina kanu ya amalu na bihi waɗanda za a sallame su a ba su sakamako su ne waɗanda suke aiki da alkur'ani idan yanzu aka zo da mu gaba ɗaya ma'abota alkur'ani mun kai mu ɗari idan aka tashi ware waɗanda ke aiki da alkur'ani guda nawa za a ware ana ganewa to nan ne ma'abocin ƙur'ani na gaske zai bayyana ma'abocin karatu kuma ya koma gefe don ba karatun kaɗai aka sa shi ba allazina kanu ya amalu na bihi waɗanda suke aiki da alkur'ani fi duniya a duniya shi yasa fahimtar maganar manzon Allah za ta taimaka ma wajen gane ina aka fito kuma ina aka sa gaba sahabbai sun kasance suna bin umarnin Allah da umarnin manzan Allah a wannan gaba kafin mu wuce me yasa aka ce Allah aka ce manzan Allah don babu na uku eh ɗa'a ta kasu kashi biyu biyayya ta kasu kashi biyu akwai a mutlaka wa ta'atul muƙayyada akwai ɗa'a sakakka wadda ba ta da ƙaidi ba ta da iyaka ita ce ɗa'ar da ake wa Allah da manzansa akwai kuma ɗa'a wanda tana da ƙaidi an yi mata mai linzami an yi mata iyaka ita ce da'ad da ake ma wani wanda ba Allah ba shi yasa Allah ta'ala ce ku yi wa Allah biyayya ku yi manzon Allah biyayya sai ce wa ulil amri minkum malamai suka ce wannan wawun ya nuna maka na ɗaya na biyu da'atul mutlaqa ne amma wanda ya biyo baya ulil amri akwai inda ba abin su annabi yayi bayani ya ce idan suka saba wa Allah ko suka yi umarni da saban Allah ya ce me fala ta'a fala sam'a wala ta'a ashe kaga akwai inda shugaba ba a yi masa biyayya inda ya tsallake umarnin Allah ya ce a yi saɓan Allah iyaye Allah ta'ala yake cewa a wa iyaye biyayya haka ne ko wabil walidaini bayan ya yi magana gaba ɗaya sai ya ce wa in ja hadaka ala an ka bi ma laisa laka bihi ilmu idan suka ɗauke ka za su kai ka inda za ka halaka su raba ka da Allah sai ce mai fala tudihuma ba biyayya amma wajen zamantakewa a rika musu dinki ana musu ana kula da su a sai musu abinci wa sahibuhuma fi duniya ma'rufa ina ga wannan misali ya isa mu gane bambancin da'a ta Allah da da'a ta manzon Allah E, shi yasa idan aka ce a shariu mai shar'anta shari'a ana nufin Allah ana nufin manzon Allah su kaɗai ke da hurumin shar'anta shari'a idan ba Allah ba ba manzon Allah ba ba wanda yake da hurumi shi Allah shine ya halitta da haka yake cewa abin nan ko shara'a lakum min addini shi kadai ne yake shar'anta shari'a to ina manzon Allah ya shigo saboda Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha yana isarwa ne daga Allah wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu tunda Allah ya bashi wannan tambari cewa baya faɗin son zuciya in huwa illa wahayin yuha kenan shi ma idan ya faɗi abu an san Allah ne ya ce a faɗi jama'a muna gane wannan to dangane da wannan da'a yana da kyau mutum ya gane cewa da'a fa ba ko ina ake bin mutum ba ba ko ina mutum ya kira za ba so wannan yana da kyau a ce ainihin an fahimci wannan Allah ta'ala ya ba mu iko mu kiyaye to Allah ta'ala ce a yi biyayya gawa ga Allah da manzon Allah a wata aya da ta sanya sahabbai wato suka zama masu zartar da umarnin Allah faɗin Allah ta'ala wa ma kana li mu'minin wala mu'minati bai dace ba sam baya kamata ga mumini mai imani da mumina mai imani idza qada Allahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzo suka yi wani tsari suka yanke wani hukunci suka ba da wani umarni an ya lahumul khiyaratu min amrihim a wayi gari mutane suna da zabi ko ya bi wannan umarnin ko kada ya bi yana da zabi na abin ya zama wani bambara ko ai kaga ko da addini abinda muka ga dama muke zaɓa muna yi ko da a sunna muna da ƙoƙarin sunnan ƙara aure da wannan ta yi mana da dai sunnonin da suka yi mana amma sunnar annabi na taimakon makwabta sunnar annabi ko ba haka ba na taimakon masu rauni na ba addini da sauran wayannan sunnonin su ba sunnoni ba ne eh annabi bai yi su ba ba ayyukan manzan Allah ba ne amma me yasa suka koma kamar ba addinin mu suke ba eh ƙara aure shi kaɗai ne sunna da kaji mutum yana alaikum bi sunnati bai na nufin a ƙara aure eh ƙara aure shi ne kaɗai sunna sunna ce ta annabi amma ita kaɗai ce sunna to don haka idan Allah da manzo suka yanke wani hukunci an ya kuna lahumul khiyaratu min amrihi ya zama mutane suna da wani zabi mutum yana da ta cewa bayan umarnin Allah bayan umarnin manzan Allah wa man ya asillaha wa rasulahu wanda ya saba wa Allah da manzo Allah ya ce eh shi kuma ya ce a'a Allah ya ce a yi ya ce kada a yi ko Allah ya ce a bari shi ya ce a je a yi to wanda ya haka da zalla zalalan mubina ya ɓace ɓata mai nisan gaske ya ɓace ɓata ɓat ya riga ya halaka tambaya a nan umarnin Allah da umarnin manzan Allah guda nawa muke bi guda nawa ne ba ma bi kafin mu wuce nan umarnin Allah an ce dai mu yi sallah gashi muna yi kaga wani ai muna bi ko muna sallah sai wane eh azumi shi ma muna yi hajji shi ma muna yi ko to mu je zakka mutum nawa suke fidda zakka yanzu da za a tambaye ka a iya sanin ka a cikin masu arziki guda goma nawa ke fidda zakka ko ɗaya ba ka samu sai dai a cikin ɗari ka samu uku zuwa biyar eh? a cikin biyar ɗin kuma uku na yin zakan ne a bisa abinda suke so na son zuciyarsu ko ba ba ɗaya ko biyun ne za ka samu yana yin zakar yadda Allah ya ce to kuma Allah da ya ce a salata wa atu zakata haka haka aya take ko a tsayi da sallah a bada me to bari ka ga wata aya ma da muke aiki da ita Allah ta'ala ya ce ya ku masu imani la ta'kulu riba adhafan mudafa kar ku ci riba yaya yau dan kasuwa nawa ne ya san riba ya san riba Dan kasuwa nawa ne ya san riba ya san riba eh kafin ya fara kasuwanci to abinda baka san shi ba ma lokacin da za ka ci shi ma ka sani tunda ka san shi ba ba ka iya tantance shi ba ya jama'a wannan aya kai ka ce ba cikin alkur'ani take ba da ni mai magana da ku masu saurare wane ne ba ya da account a bankin riba tambaya ce wanda ba ruwan shi da bankin riba bankunan nan na kafirai eh Allah bai ce kan mu ci riba ba da mutum ya ci riba gare ya yi zina da mahaifiyarsa sau saba'in ko ba ke zo hadisi ba eh shi ya fi mai sauƙi. da ya ci riba amma yau riban ta koma ma ita ce ake neman ina ma take ne riban a cinye ta har ma a suɗa kwano to wannan aya dai gata in ma muna aiki da ita mun sani in ma ba mu yi mun sani ina so ne mu gane ma'anar bin Allah da wa da bin manzan Allah girmama umarnin Allah ko da na manzan Allah Allah ta'ala ce yayi ladina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamman faktubu ya ku masu imani idan za ku kulla bashi tsakanin ku a rubuta malam mutum nawa ne ake bin sa bashi anan ake da shi a rubuce eh idan za ka karɓi bashin omo a wani shago a rubuta idan za ka karɓi bashin madara ko siga a rubuta eh? idan ma mai shagon ya ɗauko ya rubuta to shi fa ba wai domin Allah ya ce rubuta rubuta ba a'a ya rubuta ne kada ya manta yana bin wani kuɗi ƙarshen wata tunda masu cin bashin da yawa ana ganewa yanzu shi nashi tsaron shi ne yake yi nashi to sannan idan an rubuta ina faɗin Allah ta'ala shahidai shahidaini min rijalikum eh shi malam tsakani na da kai ne ban so a sani ina so ne a yi abin cikin rufin asiri mutum nawa ne rigimar bashi ta kai su police station mutum nawa ne rigimar bashi ta kai su kotu mutum nawa ne rigimar bashi ta saba zumunci so nawa ne rigimar bashi ta raba da uba so nawa ne rigimar bashi ta haifar da matsala ake kashe-kashe ashe kaga saba umarnin Allah ba karamar masifa ba ce hekila in an tsaya nan mun gane kasuwanci muna bin umarnin Allah a kasuwa umarnin manzan Allah eh ce kada ɗan gari ya saida wa ƙauye kaya ka zauna kawai a shigo da kwandon tumatur ka ce je ke zaman ka a can ni zan sayar ka bar shi ya zo na yaran naku a bigi hancinsa an gane ai bai san yadda kasuwa take ba a sai kwandon tumatur arha ta yadda za a sayar wanda zai sayar ya ci riba kuma a samu sauki tunda annabi cewa idan in nasa yarzuqullahu ba'dahum bi ba'd ka kyala mutane da wani Allah ke azurta wani tunda bai san abun ba mai siya ma ya zo nawa ne eh kaza zan sayar sai ya siya da sauki amma yanzu in an kawo doya sai dai ka koma gefe in an kawo tumatur sai dai ka koma gefe wasu wa suke irin wannan kasuwancin ba musulmai ba ne ba su ne suka ce sun yadda da alkur'ani ba ina jin karatun nan ya riga ya murɗe mu je gaba mutum nawa ne yake bin umarnin Allah shugabanci eh ko ba babu umarnin Allah shugabanci babu Allah bai umarni ga shugaba ba mutum nawa yake bin wannan umarnin umarnin Allah a shugabanci a jagoranci mutum nawa malam abubuwan da yawa sai dai kawai ta yi hatta abin da ya shafi tarbiyya muna bin umarnin Allah da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum ku tsare kanku da iyalanku daga wuta wannan aya da wa ake magana to yau yaya sai dai mu ɗau 'ya'yanmu mu kai su makarantar boko mu biya kuɗi wani 'ya'yan shi ba sa islamiyya wani kuma suna yi amma baya biya sai an yi zage-zage ko ba haka ba kafin ya biya wani ma ya kwashe 'ya'yan gaba ɗaya kai su makaranta allo jama'a kullum ina faɗin wannan gaba karatun allo babu wani karatu da ake yi ana haddace alkur'ani hadda kyakkyawa zaunan na irin karatun allo bari maimaita babu wani, wani karatu da ake yi babu wata hanya da ake haddace alkur'ani ya zauna kyamkyam kama hadda irin ta karatun allo ana ganewa mutum yewa alkur'ani hadda ta gaske babu kamar karatun allo kuma wannan karatun allo da ake sahabbai sun yi shi tabi'ai sun yi shi magabata sun yi shi jama'a muna fahimtar wannan karatun allo yana da asali amma bara ba ta da asali ina ji ba ku fahimta ba eh, an zo inda rai zai ɓaci bara ba ta da asali mu abin da muke faɗi shine ba za mu daina faɗin wannan ba kuma ba muna gaba da karatun allo ba ne a matsayin mu na almajirai da suka karatun allo amma muna cewa sauyin yanayi da sauyin zamani domin Allah shi ke juya zamani yau ya kai ba za ka iya ɗaukar yaro kawai ka je ka aje shi ba musamman munan da muke bariki ka ɗauka ma wanda suke ƙauyuka da ɗan sauƙi shi ma ba sauƙi amma da ɗan sauƙi a can eh, a kan mu da muke bariki ina ga kwana nawa muna tare da malam ga eh, malam hassan yara suna dambe arna na kallon su muna gefe muna jin kunya yaran musulmi suna dambe akan biredi wannan ya kwace hannun wannan wannan ya kwace hannun wannan wanda ya haifi waɗannan yara ya tura su dambe akan biredi mala ranar tashin alkiyama za a karanta masa wannan aya haka suka yi da ubangiji shin Allah bai ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ba ko kai a haddata ka baka haddace wannan aya ba wanda aka haifa maɗa da uwar da ɗan shi zai ɗauki nauyinsu ya jama'a mu abin da muke fata shine yau a ce ga makarantar allo ana karatun allo ana hadda alƙur'ani alƙur'ani ana fahimtarsa yana zama a ce kowane yaro a nan za a dafa abinci ya ci ana da inda zai yi wanka ana da inda zai gyara jikinsa a koyar da shi alƙur'ani ya iya a ɗauke shi a maida shi gidan iyayensa madalla da irin wannan kaga ba a gan shi a titi yana walakanta kansa ba ko yana wulakanta addininsa domin dambe a kan guntun biredi wulakanta musulunci ne dambe a kan guntun biredi wulakanta musulunci ne a gaban arna kamar yadda mu abin ke faruwa a gabanmu yana mana ciwo don haka in dai bara za a yi to abin ya saba amma mu abin da muke faɗa hanya mafi ƙarfi da ake haddace alƙur'ani Shi ne wannan hadda allo wala Allah cikin dalilan da ya sa galiban aka mai da hankali akan alƙur'anin ne kadai ba a hada shi da komi sai an kammala shi a shiga wani gefe to wannan yana ba da dama mutum ya iya alƙur'ani ko masu karanta alƙur'ani nan suna wahala tukuru kafin su iya alƙur'ani amma dai bara abu ne wanda ba zai taimake mu ba ba zai taimake mu ba ko dai a fito da tsarin da mu musulmi za mu ba da wani taimako yaran na a ce kowa misali kamar da ake da shi a sudan da wurare a ce durul qur'an gidajen karatu alqur'ani mutum yana so ya bada sadaka ai ba inda zaka bada sadaka da ya wuce gidan karatu alqur'ani sai mu ce je kai tirela guda ta shinkafa pickup guda ta shinkafa a rika dafawa almajirai suna ci suna koshi suna hadda qur'ani shi kuma Allah ya biya shi da mafificin alkhairi wannan muna iya yi amma a wannan tsarin mutum ya ƙi ciyar da ɗansa da yaron ya tasa ya ɗauke shi ya kai shi makaranta ya rabu da jikinsa shi dai kada ya wahala ya ciyar malam idan ka san baka da bukatar ciyar da ɗa to ba sai ka haife shi ba eh ya eh, ko baka ba musamman ma yanzu Allah ya kawo mu zamanin da za a yi ta jima'i ba haihuwa da eh, ko baka haka ba sai ka je kai ta yi ba sai ka haihun ba haihuwar ce in baka shirya mata bakar kai ka yi ka ji ba zamani ya zo ba ana zuwa a yi allurai ko menene na na abin da mata kan su kara haihuwa ko kuma su su abin yawa family planning kaji turance da yake to tunda ana haka da ka haifi da ka ƙi bashi abinci ka wulaƙanta shi ka aje shi a titi jama'a malam yaron nan gara kada ka haife shi mu abin da muke cewa a raba makarantun allo da bara a raba makarantun allo da bara bara daban karatun allo daban wallahi babu mai imani da zai ga ana karanta qur'ani ana karanta karatun allo ya ji abin yana masa ciwo sai dai mara imani in ka ji mutum yana bakin ciki da makarantar allo to bai da imani duk wanda yake bakin ciki da makarantar allo to bai da imani amma bakin ciki da bara to alama ce ta imani don bara wulakanci ne da kaskanci wannan ko ba za mu daina faɗi ba bara ba musulunci ba ne roƙe-roƙe ba musulunci ya zo da shi ba Allah ya raba mu da bara duniya da lahira Allah ta'ala ya hore mana hanyoyin da za mu biyo a ce mu na musulmi sun daina yawo a kan titi da roba suna roƙon abinci su kuma iyayen da suka haife su Allah ya ba su zuciya da za su ɗauna ‘ya'yansu dama muna gane wannan ko a satin nan muna magana da wani uwa yana so ya kai ɗan shi makaranta Ya nan can inda muka gyara har da qur'ani da boko da waye ce ba wai kuɗin bane muke da shi dunkule kana kaiwa ne lokaci bayan lokaci abinda Allah ya hore maka bada in aka sake tambaya wani lokaci ka dan ƙara ba da haka da haka kafin shekarar ta ƙare ka biya idan wani abu ya ƙare yara su bugo ya su ce gari rogon mu ya ƙare dan biskit ya ƙare dan kaza ya ƙare ba mu da sabulu sai ka dan tarkata ka tura haka dai ana tangal tangal har a kai bakin gaba wannan shi ya fi ma alkhairi akan a ga ɗanka da roba a hannu yana bara to kaji dalili Allah ya sauwaƙe jama'a idan za mu yi ta kawo ayoyin da ba mu aiki da su ina jin ma a nan za mu tsaya karatu eh duk ayar da aka ce yayi wallazina amanu ko dai umarni ne ko me ko hani amma kamar ba da mu ake ba wallahi jama'a alƙur'anin nan tsakani ga Allah nesa muke da shi nesa muke da shi E masu kokarin cikin mu sune yan musabaka e eh, masu yin musabaka da shi to su ne masu kokarin cikin mu sukan suna wanda na neman zani wanda neman kujerar maka to shikenan e amma aiki da alkur'ani menene in aka menene na kurya kasha menene to wallahi har malamai har malamai to mu je wa qawluhu ta'ala da fadin Allah ta'ala da yace wa adiu Allah wa rasul la'allakum turhamun ku yi wa Allah biyayya ku yi manzon Allah biyayya sahabbai sun yi nasara wajen bin umarnin Allah da umarnin manzon Allah idan ka ga kana bin umarnin Allah da na manzon Allah ka gode wa Allah kuma ka roƙi Allah ta'ala ya baka sabati ana ganewa ka roƙi Allah ya baka sabati to kaji fa hadhihi zainabu bintu jahsh ga wata baiwar Allah Zainab bintu jahsh Allah ya kara mata yadda yaktubuha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama li fatahu zaid ibn thabit wanda annabi ya zo neman aurenta wa baransa zaid dan thabit annabi ya zo haka ne dan harisa jazakumullahu khairan afwan billah zaid ibn harifa a lokacin da annabi ya bude mata labarin har yau ba wancan lokacin ba ba malam duk ba yana jin kansa ai ba babba ne ai babba ne kai ko wanda annabi fito cikin su su ne ashrafu qabilati mafi ɗaukaka ƙabila. to haka za ka gansu yanzu a can saudiya din nan matan ƙuraisha wannan malam sakata sakata ba miji shekara arba'in talatin da biyar mace kamar godiya amma ba mijin aure ana ganewa saboda tana neman kufu'a tana neman equality wanda ya daidai da ita wanda yake level ɗinta level kuke ta ko level yawa ana ganewa ko da balaraban ne idan na gefa gefa ne eh, eh, an gane ai neman wanda ya isa take yi wata sai dai ta koma ga Allah haka to yanzu ma suna jin su su ne ina ga wancan lokacin a matsayinta na balarabiya ba ƙuraishiya ta wuri bawa eh, ana ganewa annabi ya zo ya gaya mata cewa bawan shi eh annabi ya buɗe mata labarin ba ta ƙi ta ce lastu binaki hata ya rasulallah ba zan aure shi ba kalma da kalma to ba munafunci duk wanda yake siffanta sahabi da munafunci bai san sahabi ba ba munafunci ya rasulallah ba zan aure shi ba eh daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bal fankihi akwai alheri ki aure shi annabi yana kokarin gamsar da ita ta ce ya rasulallah wa amaru fi nafsi ana ban umarni ne akan abinda da haƙƙina ne nawa ne suna cikin haka ana tattaunawa sai gashi Allah ya saukar da wannan aya wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran baya halatta ga mumini namiji ko mumina mace idan Allah da manzo suka yi umarni an ya kuna lahumul khiyaratu min amrihim ba manzo Allah ya ce a aure shi ba to in ke mumina ce ki aure shi din shine umarnin Allah din ana ganewa tun da annabi ya ce a aure shi yanzu a sakko kar a ga cewa ni babba ce shi karami ne a aure shi din idan ba a yi haka ba akwai matsala wa man ya asi Allah wa rasulun. duk wanda ya saba wa Allah da manzo to wannan ya bace bata bayyanan na to da aka sauke wannan aya ta ce kadara dituhu li ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam munkihan ya rasulullahi na yadda ya aure ni a zo a ɗaura aure annabi ya ce na'am ta ce idan la'a asi rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ba zan saba wa annabi ba don haka ma kada an katuhu nafsi na ba shi kaina a ɗaura aure ana ganewa wannan umarnin da za a kawo ba ta san shi ba, ba ta ƙaunar shi gane ba ta ƙaunar shi a dai zamantakewa aure amma tun da annabi ya shigo ya ce a yi to yanzu duk abin da zai faru za ta yi ana ganewa to ai kaga mu dai nan an zubar da mu ko neman aure aka zo gidajenmu ya yake gane eh wallahi wani baka gane ba dattijo bane kwali ne sai mu'amala aure ta haɗa ka da shi ita eh, ta tsalle tsalle kamar kwado ya eh? eh, ta tsalle tsalle kamar kwado ya ma alkawari ya shiga gida mata su canja ni da yaron nan ina son shi to amma maman tanko ta ki wallahi wannan jama'a ba ƙaramin ƙasƙanci ba ne ce ce ni da yaron nan ina son shi akwai addini akwai sallah akwai karatu akwai addini amma maman tanko ta ki eh, to yanzu ya za a yi ce to ka san komi rabo ne ka yi haƙuri Allah ya haɗa ka da rabonka ƙiri-ƙiri fa idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu ba haka annabi ya ce ba idan mu ya zo gidanku neman aure kun yarda da addininsa da ɗabi'unsa sai annabi ya ce me fa zawuju ku ba shi aure ce illa tafalu idan ba ku yi haka ba ta kun fitnatun fil ard malam muna cikin fitina kowa mu ciki ila ma dalilin wannan hadisi ana ganewa ko kuma ya taimaka ya taka rawa Allah ya sa mu gyara amma ba kan daidai muke ba idan an ce ba ma kan daidai sai mu ce an zage mu to kan daidai muke kai a ganin ka daidai muke wa hada uqba ibn al-haris yatazawwaju ibn tali abi ihab Ukuba dan haris shine ya auri wata diya ta abu ihab ibn aziz ana gama daura aure sai ga wata mata ta zo ta same shi fa taqulu ta ce inni kada ardatu uqbata wallati tazawwaj ni na shayar da uquba na shayar da wadda ya aura don haka yan uwa ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce ah, menene wa ikhwatkum in eh, ka abin nan eh, eh, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhti wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-rada'a ita 'yan uwanku na shayarwa wadda aka shayar da ku tare ba aure kaga wata da ta zo wajen annabi shaima yar uwashi ce ta shayarwa kaga annabi ya keɓe da ita sun yi magana ana ganewa saboda yar uwa ce ta shayarwa kuma ya shimfiɗa mata ma mayafinsa ta zauna a matsayin uwa kuma ya mata alheri ta tafi saboda wannan babu aure tsakani matsayin yar uwa take a wurinsa uktuhu minar Raza'a. in an kai ku gida ɗaya kun sha nono ɗaya za a iya komawa gefe a magana ba wato abin nan amma kaga in ba wannan ba ai ba zai yiwu ba sai idan da kwai dalili suka koma gefe su yi magana abin da take bukata a ya taimake ta da shi ta wuce to kaji to sai wannan matar ta zo ta tada mashi mai ta tada masa liki ta ce ai na shayar da kai na shayar da ka yar uwarka ce ba aure sai ba ya ce ma alamu annaki arda'atini ai ni ban san kin shayar da ni ba to dama za ka sani lokacin <laughs> eh? ya za ka sani ai ba komi za ka tuna ba sai sun mayar kabu ila rasulullahi sallallahu alaihi bil madina ya hau abun hawa ya tafi wajen annabi ya tambaye shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaifa wa kada kila yanzu ya za a yi tun da an faɗi an shayar da kai ai sai dai a yi haƙuri Aya ya haƙuri a rabu fa ha ukubatu, uquba ya rabu da ita watan kihu zaujan ghaira ta auri wani mijin da ba shi ba malam in yanzu ne musamman yadda fatawan malamai take da arha zai ce kai wannan malamin dan tsanani ne kuma annabi ya ce halakal mutanatti'u bari je ne malami mai sauki sai ije wajen wanda zai halarta mashi an gane ai sai ai in shayarwar ta daɗe to ba komi eh? nan take wato babu wani abin da ya kai soyayya ƙarfi a zuciya ana ganewa soyayya da kake gani idan mace tana son namiji ko namiji yana son mace idan ba Allah bane ya lullube shi da rahama mutum yana iya barin addini akan wannan dalilin ana ganewa saboda soyayya wani abu ne mai ƙarfi gariza ce insaniya ka duba littafi na tarbiyyatul aulad fil islam gariza ce insaniya wata halitta ce da Allah ya sa a jikin mutum wata ma soyayyar mutum baya gane ta kama shi sai ya ji tsakiyar kogi <laughs> sai ya gane ya riga ya afka ke za ga kana ce ma yaro ya bari yana zara idanu duk wanda yake son wata mata kace ya bari malam sai dai rika kallon ka kawai amma a duniya bai da al'adu ladud irin ka maki kuma koda ba wurin kirki bane ana fahimta jama'a haka zai ji saboda soyayya ta riga ta shiga me a zuciyarsa to wannan fa soyayya ta shiga har ma an daura mai aure abinda ake ce ya ga samu ya ga rashi amma saboda bin umarnin Allah da umarnin manzan Allah ya rabu da ita yana kallo ta auri wani kai ka san akwai biyayya gawa to irin wannan biyayya ga Allah da manzansa shi ya kai sahabbai tudun na tsira ai magana ta fito ko to mu je walamma sakata mista ibn usafa ma'a man sakata fi hadithatil ifki wannan labari kowa ya san shi shi wannan mista ɗaya ne daga cikin talakawa masu ci daga arzikin abubakar ne siddiq da aka zo ana aibata ɗiyarsa shi ma tsoma baki irin daɗin labari watihamu ummul muminina radiyallahu anha bi zina min safwan ibn mu'attal shi ma ya zargi aisha da yin zina da safwan ibn mu'attal shakka zalika ala abi bakarin wa ahlihi abin yawa abubakar ciwo abin ya masa nauyi a zuciya ya ce haza amurin lamnuttaham bihi fil jahiliya wannan al'amari na zina ba a taɓa samun shi ba a zuri'anmu a jahiliya an gane magana shi muna maguzawa ma ba aikata ba eh ba a same shi a gidanmu ba fa ba da iz ko afa ba da id a Allah bil islami nuttahamu bihi bayan yanzu Allah ya azurta mu da musulunci sai a dawo a zarge mu da shi kaga zargi zargi mugun abu ne shi yasa Allah ya sarke ka'idoji a kai yau a ce mutum ɗaya ya zo ya ga wannan yana zina na biyu ya gani na uku ya gani na hudu shi ya ga ana sa wando idan na hudun nan ya balle ya ce ni na zo na tadda lallai ana sa wando daga shi sai ita kowa na tadda shi tsirara ana sa wando ko na gansa a tsaye saura suka ce sun gani tabbas za ce to ku ukun nan ku zo ku karɓi bulala saboda a tsare mutuncin waɗannan mutanen ana ganewa kai ko da ka gani man satara musulman satara Allah ya mutu addinin da yake da wannan sai a zo ana shan shayi ana labari ai wane ai ba karamin dan iska bane jiya ma gidan giya na ganshi wallahi malam mutumin kirki ya zuwa ce yana shan giya kuma a yadda saboda gaba ɗaya ba mu tsarkake zukatanmu ba da harasanmu daga zargi aiko yana ba mu wahala zargi yana zarge mu eh zargi ba yana zarge mu kuma wallahi in zargi ya zargi mutum ba a warware a nan duniya ba sai ya shiga da shi wuta wannan ba makawa saboda Allah baya ya fi haƙƙin wani akan wani Allah ya sa mu iya riƙe bakin mu Abubakar ya ce bayan mun musulunta mu za a zarga da wannan wahala fa Allah ya fa'a mustahan ya rantse ba zai sake taimaka mishi ba binafi'atin abadan mutumin da ya sa baki aka ci mutuncin yata to ni da taimakon sa abada abubakar ran shi ya baci sai Allah ta'ala ya ce a'a ba haka za a yi ba wala ya atali ulil fadli minku ma'abota arziki a cikin ku kada suke. wasati ma'abota wadata kar su ƙi an yi hutu ulil kurba kar su hana 'yan uwa kar su hana dangi taimako wal masakin da talakawan da suke ciyarwa dan sun musu laifi kar su hana su taimako wal muhajiri na fi sabilillah wayanda suka yi hijira dan mutum ya saba maka kar ka hana shi taimako saboda Allah laifin nan da suka yi wal ya'fu wal yasfahu su ya afuwa su kau da kai da abubakar ake magana amma ayat ta shafe mu su yi afuwa kuma su kau da kai kamar ba a taɓa yi ba idan ka ga mutum abin ya wuce tsakaninka da Allah ya wuce kenan ka ga al'afu ka ga asafhu ba karamin aiki ba ne eh muna da ƙarancin yafe wa juna kawai ɗan saɓani wajen sa takalmi in ya shiga tsakanin musulmi da musulmi sai su kai shekaru ba su ganin juna da mutunci saɓani wajen sa takalmi wannan wace irin al'umma ce don haka Allah ta'ala ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum kama a ce ya kai abubakar kai baka so Allah ya gafarta maka ne ina so ya Allah to kai ma ka gafarta mu mista an gane magana kai ma ka gafarta mu wanda ya saba maka so da ke ce wallahu ghafurur rahim wa sami'a abubakarin abubakar ya ji wannan aya faƙala ya ce bala ya rabbana ko haka ne bala wallahi ya rabbana inna la nuhibbu an tughfara lana wallahi ya ubangiji muna so ka gafarta mana don haka ni ma na yafe in dai za ka yafe min to ni ma na yafe ana gane ba? malam aya ta sauka yanzu ta canja mutum sai sahabi eh to kaji amma yanzu da za a karanta mana aya a mimbari to shi abinda mutum yake kallo ayan ni ta zaga ko wani ta zaga idan ayan ni take zagi to ba a ga dama karanta wannan aya ba sai yau da aga ina zaune ana ganewa ana so a zage ni idan wani ta zaga sai mutum yana kada kafa yana yawa a gaya masu mala ana fahimta lisanu halihi ya ku a gaya masu a gaya masu kaji shi kuma da an gaya mashi shi kawai a zo ana zagin mutane su duk malamai ba san aya ne sai wannan abubakar ya ji ya ce ya Allah muna so a gafata mana wa adalahu bima kana yasna ya ci gaba da taimakon wancan mista to wa min zalika daga ciki dai mawqifus sahabatul kiram matsaya da sahabbai suka dauka wastijabatihim li amrillah da yadda suka amsa umarnin Allah mai girma da ɗaukaka wa khurujihim ila hamra al-asad da fita filin hamra al-asad al-ghadi min yawmi uhud rana ɗaya bayan faɗan uhudu an yi faɗan uhudu an wa musulmi jina jina hada manzan Allah amma Allah ta'ala ya ce a koma yakin nan annabi ya gaya musu Allah ya ce kar mu je gida mu koma filin yakin za a ci gaba da yaki wani da kare yan hannu kuma kare ta kwana ta yi tsami wani da kare ya kafa wanda kafa ta karye an ɗauke shi a kafaɗa shi kuma wanda hannu ya karye yana da kafafuwa lafiya sai ya ɗauki wancan suna tafiya tare sai ga aya ta zo ga bayani a koma a ci gaba da faɗa in ba imanin gaske ba da wuya a shi suka amsa wannan umarni wa haka ne ko rasulullah ko sallallahu alaihi wasallam lil khuruj annabi ya kira su cewa a sake fita fa kharaju ala bihim min jirahin wa alamin suka fita duk da abin da ke tare da su na ciwo da radadi amma haka suka fita ta'aziman li amri Allah azza wa jalla ta'aziman li amri Allah ai a baya mun karanta ko ta'azimuhum li amri Allah abu na farko da ya kai sahabbai tudun na tsira girmamawa ga umarnin wa Allah to nan ma sun fita cikin ciwo ta'aziman li lahi azza wa jalla saboda girmama umarnin Allah da na manzan Allah eh wa sajjala azza wa jalla lahum Allah ya rubuta musu wannan hadhal mawqif fi kitabihi wannan aikin da suka yi wannan matakin da suka taka sai Allah ya rubuta musu shi cikin Qur'ani fi kitabihi al-Khalid cikin littafin sa dawwamamme wa nazala qawluhu fadin Allah ya sauka azza wa jalla wallazina stajabu lillahi war rasuli wa'anda suka amsa kiran Allah suka amsa kiran manzon Allah min ba'di ma asabahumul qarh bayan ciwo ya same su an ji masa rauni an karya wani an sama ma wani wani an mai abin nan ido daya wani an cire mar haƙora a haka suka koma yakin to kaji sai Allah ya ce lillazina ahsanu lillazina ahsanu minhum wattaqu ajrun azim ko wayanda suka ainihin kyautata suka ji tsoron Allah suna da lada mai girma